يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi da cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su inda zan fara da shirin na afirka a yau daga nan sai shirin muryar masu saurare bayan sa akwai shirin kisoshin rayuwa za ku kama ku shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan sai mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne abin da za a je a sangon shirin namu na wannan yammaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da biyu ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 190 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan disamban shekara ta 1830 simon Bolivar sanannen jarumin kasashen amurka ta kudu kuma dan siyasa ya rasu an haifi bolivar a shekara ta 1783 a birnin caracas na kasar venezuela bayan kammala karatun sakandare a venezuela ya tafi kasar spain inda ya sami digiri a fannin shari'a simon bolivar yana a kasar spain a lokacin da aka yi juyin juhali a kasar faransa don haka ya dawo gida ya fara gwagwarmaya da turawan spain waɗanda suke mamaye da yankunan amurka ta kudu na tsawon shekaru 300 bolivar ya fara yunkurinsa ne a shekara ta 1813 ya kuma sami nasarori a kan turawan inda ya 'yantar da wasu daga cikin kasashen yankin latin amurka daga mulkin mallaka na turan spain da gaske har da kasar ta venezuela da kuma ecuador da peru sai kuma kasar bolivia wadda ya taimaka ma 'yan gwagwarmayar kasar inda bayan samun 'yancin kai a kasar aka sanya mata sunansa wato bolivia simon bolivar ya rasu a shekarar 1830 yana ɗan shekaru 47 a duniya da ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan disamban shekara ta dubu biyu da goma wani matashi ɗan ƙasar tunisia ɗan shekara ashirin da shida mai suna tarik muhammad bin buziza ya banka wa kansa wuta a gaban ofishin karamar hukumar lardinsu domin nuna fushinsa a kan yadda jami'an tsaron gwamnati suka kwace kayayyakin da yake sayarwa wanda da su dogara domin ciyar da iyalansa a lokacin da wannan labari ya watsa a kasar ya jawo tarzoma a kasar ta tunisia wanda da karshe ta kawo karshen mulkin shugaban kasar wato zainal abidin bin ali bayan haka wannan buran ya watsu zuwa wasu kasashen larabawa amma nan da nan kasashen turai suka kwace rigamar jagorancin buran inda suka mayar da shi batu na siyasa da kuma daukar fansa akan wasu gwamnatoci da ba su dasawa da su da kuma bayar da kariya ga gwamnatocin da suke dasawa da su turawa da kuma wasu daga cikin gwamnatocin larabawa 'yan koren turawan waɗanda suka koma suna jagorantar wannan bore na larabawa sun haifar da rikici a cikin wasu ƙasashe da sunan neman demokuraɗiyya ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi da ke da'awar jihadi domin kifar da gwamnatoci waɗanda ba su ɗasawa da ƙasashen turai kamar yadda ta faru a kasar libya da kuma syria inda har yanzu waɗannan ƙasashe ba su sake shaida zaman lafiya ba tun daga wancan lokaci. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon jmt da Ghana. a kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. boko haram ta fitar da wani faifan bidiyo da a cikin sa ta nuna wasu gwamman ɗalibai da ta ce na makarantar kankara ne da ta sace shugaba emmanuel macron na faransa ya killace kansa bayan da gwaji ya tabbatar da cewa ya kamu da cutar corona kotun tsarin mulki a nijar ta ce ba za ta lamunta da take-taken da wasu jam'iyyun siyasa na kasar ke yi ba a baya-bayan nan to yanzu ga cikakkun labaran Ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da a cikinsa ta nuna wasu gaman dalibai da ta ce na makarantar sakandaren kwana ta maza ce ta kankarar ta sace a jihar Katsina yau kusan mako guda. A cikin hoton bidiyon da aka saka na mintuna shida da dakikoki talatin a nuno wani ɗalibi fuskarsa cike da kura yana cewa yana daga cikin dalibai ɗari biyar da ashirin da mayakan abubakar shekau suka sace a ranar juma'a da ta gabata a makarantar kankara. an kuma nuno sauran ɗaliban a bayansa su ma fuskokinsu cike da ƙura da alamu kuma suna cikin mawuyacin hali baya ga hakan aka watsa wani sakon sauti na wani mutum da aka bayyana da abubakar shekau yana mai cewa ga mutane na wannan kuma yaran ku ne ɗaliban sun ƙara da cewa an kashe wasu daga cikinsu inda suka roƙi gwamnati ta biya buƙatun ƙungiyar domin ta sake su harin na makarantar kankara ya maimaita abin da ya faru ga 'yan matan makarantar sakandare ta garin Chibok a cikin shekarar 2014 wanda kuma babban kalubale ne ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wanda cika shekaru 78 a wannan Alhamis. Buhari wanda dan asalin jihar Katsina ne da ke shugabancin Najeriya don cikin shekarar 2015 ya sanya yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a cikin manyan alƙawuransa. Fadar shugaban ƙasa a Faransa ta sanar cewa shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya kamu da cutar corona a da fadar ta elize ta fitar ta ce gwajin da aka yi wa shugaban kasar a ranar alhamis bayan ya so mashin wasu alamu ya nuna cewar ya harbu da cutar ta covid-19 sanarwar ta ce shugaba macron zai killace kansa na tsawon kwanaki bakwai kamar yadda dokoki suka tanada amma dai zai ci gaba da gudanar da ayyukansa daga nesa ma'ana ta kamar bidiyo da kuma wayar tarho a halin da ake ciki dai tuni makusantansa da kuma wasu manyan jami'ai na kasar da ma na suka sanar da killace kansu bayan yin mu'amala da shi a baya-bayan nan daga cikin su dai akwai firaministan faransar da na spain da kuma na portugal sai dai an ce gwajin da aka yi wa matar shugaban na faransa brigitte macron ya nuna cewa bata kamu da cutar ba tuni dai wasu shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya suka fara isarwa da shugaba macron sakon fatan samun sauki kafin shugaba macron dai akwai shugabanni da suka kamu da cutar corona a baya kamar takwararsa na amurka donald trump da na brazil jair bolsonaro sai kuma firaministan burtaniya boris johnson kuma duk sun warke daga cutar sun kuma ci gaba da ayyukansu kotun tsarin mulki a jamhuriyar niger ta ce ba za ta lamunta da take-taken wasu jam'iyyun siyasar kasar ba a daidai lokacin da ya rage kasa da kwana goma a je babban zaben kasar a sanarwar manema labarai da ta fitar kotun tsarin mulkin kasar ta ce ba za ta amince ba da duk wata barazana ga mambobinta ko kuma hukumar duk wani wasa da kudurorinta ba abin da za a lamunta da shi ne ba wanda hakan ya saba wa dokoki wannan dai na zuwa ne bayan da wasu jam'iyyun adawa na kasar suka buƙaci kotun da ta fayyace musu kace na can da ake yi kan zai hancin takardun zama ɗan ƙasa na ɗan takarar jam'iyya mai mulki a ƙasar ta pnds tarayya cewa da malam bazu muhammad yan adawa dai na cigaba da kalubantar hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke inda ta wanke malam bazum din to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran Ƙungiyar tarayyar Turai ta iyo ta ce ta dakatar da tallafin kuɗin kimanin miliyan 90 na euro da ta ce za ta baiwa ƙasar Habasha saboda rikicin yankin Tigray. iyo e ta ce a halin da ake ciki yanzu ba za ta iya zuba wa ƙasar Habasha kuɗaɗen ba wanda tallafi ne ga ƙasar kasafin kudin kasar da aka shirya zubawa a karshen wannan shekara kamar da wata kakakin kwamitin kungiyar ta eu da ke brussels ta tabbatar da kamfanin dillancin labaran afp dole ne a cewar jami'ar pisonero hermandez hukumomin habasha su ba da cikakkiyar dama ta gudanar da ayyukan ceto ga mabukata a yankin na tigray kuma wasu daga cikin sharuɗin da kungiyar ta iyo e ta gindaya dole ne fararen hula su samu mafaka a kasashe makwabta sannan kuma a kawo ƙarshen kalaman nuna ƙiyayya da kabilanci baya ga hakan kuma hukumomin ƙasar su gudanar da bincike kan zarge-zargen da zarge-zarge da take hakkin bil'adama da kuma dawo da hanyoyin sadarwa da baiwa kafofin yada labarai damar shiga yankin na tigray a ranar hudu ga watan nuwamba ne firaministan habasha abi ahmed ya baiwa sojoji umarnin kaddamar farmaki kan 'yan kungiyar tplf da ke rike da iko a yankin na tigray wanda kuma a baya-bayan nan suka fara bishirwa gwamnatin tarayyar habasha rikicin na yankin tigray ya yi sanadin mutuwar dubban mutane a cewar kungiyar international crisis group da ke bibiyar rikice-rikice a duniya sai kuma mutum dubu hamsin da rikicin ya tilasta wa tserewa daga gidajensu a cewar majalisar ɗinkin duniya tawagar masana kimiyya ta kasa da kasa da hukumar lafiya ta duniya who ta kafa domin binciken tushen kwayar annobar cutar corona za ta isa kasar china a watan janairu na shekara mai shirin kamawa kamar da wani kakakin hukumar ta who ya sanar jami'an dai bai yi bayani ba sosai kan yadda tawagar za ta yi aikin amma manyan jami'an hukumar ta who sun sha bayyana cewa ko kuma sun sha bukatar tawagar kwararrunta ta isa yankin wuhan na china da ake kallo a matsayin nan ne cutar ta fara bulla tawagar dai ta kunshi masana kimiyya guda goma daga kasashen denmark birtaniya holland austria russia vietnam jamus da amurka da qatar da kuma japan binciken dai zai mai da hankali ne kan tushen cutar da kuma yadda aka yi ta yadu zuwa ga dan adam amurka wacce ita ce kasar da cutar ta fi wa illa inda mutane sama da dubu ɗari uku suka mutu na mai zargin hukumomin pekin da kumbiya-kumbiya kan batun cutar ta corona sannan kuma hukumar lafiya ta duniya ta mika kai sosai ga kasar ta china abin da ya sama amurkar karshen gwamnatin shugaban donald mai barin gado ta fice daga hukumar to labaran duniyar kenan To gaishe da son barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muka riga muka ambata tun daga farko inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a yankuna daban-daban na nahiyar mu ta Afirka ko kuma suke ci gaba da faruwa. don yin sharhi kansu da kuma jin ra'ayin masana kan waɗannan abubuwa To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. Idan dai masu saurare din ba su mance ba, a shirinmu da ya gabata mun tattauna ne kan batun sanarwar da kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifukan yaƙi wato icc ta yi a kwanakin baya da cewa za ta fara gudanar da wani bincike kan yiwuwar an tafka laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a najeriya tsawon shekarun baya bayan nan tun bayan ƙurlan annobar nan ta boko haram a ƙasar inda take zargin cewa 'ya'yan boko haram din da kuma sojojin najeriya din sun aikata waɗannan laifuffuka na yaƙi to wannan batu dai shine abin da muka tattauna kansa a shirin da ya gabata din inda muka yi ƙoƙarin amsa wasu tambayoyi kamar irin su cewa mai wannan sanarwa take nufi sannan kuma mai faru sai yanzu kotun ta fara kokarin wato fara gudanar da wannan bincike me zai faru idan har kotun da ƙarshe dai ta gano cewa an tabka waɗannan laifuffuka da take zargi cewa waɗannan bangarori ɗin sun aikata da kuma dai wasu daga cikin tambayoyi din inda muka tattauna da kuma neman amsan su tare da barisa bello ibrahim jahun wani masanin harkokin shari'a a Najeriya din inda lokaci ya yi mana halin sa lokacin muka bayyana cewa insha Allah a wannan mako din za mu yi kokarin gurin amsa sauran tambayoyin da suka saura dangane da wannan batu a hirar da muka yi da shi din da suka hada hada batun yadda kotun za ta gudanar da ayyukanta matukar aka sami cewa waɗannan mutane da ake zargi din suna da laifi din sannan kuma da irin zargin da ake wa kotun ta cewa tana nuna wariya a kan wasu kasashe musamman ma da wariya din tana nuna shine ayyukan da tana gudanar su ne mafi yawa akan al'ummar afirka wato ana zargin kotu din da nuna wariya da son kai da nan dai su abubuwan da suka gudana kenan makon da ya gabata muka ci insha Allah a cikin wannan wata din kuma a cikin wannan saduwa din za mu karkare shi shiri da aka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurare barka mu da sake saduwa. Idan dai masu saurari din ba su mance ba kamar yadda muka a matsayin matashiya a shirin da ya gabata ɗin mun bayyana cewa kotun ƙasa da ƙasa mai shari'a manyan laifukan yaƙi a kwanakin baya ta sanar da cewa ta fara gudanar da bincike na yiwuwar an tabka laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a najeriya a shekarun baya musamman bayan bullowar lamarin na boko haram inda take zargin cewa 'ya'yan boko haram da kuma sojojin najeriya din sun aikata waɗannan laifukan yaƙin babbar mai shigar da ƙara a kotun da malama fatu bensu da ce ta sanar da haka din inda ta ce suna da wasu dalilai a hannunsu da suke nuni da cewa an tabka laifukan yaƙi a najeriya na ta ce komai ya kammala a halin yanzu a matakin farko domin gudanar da bincike game da halin da ake ciki kan kungiyar ta boko haram da kuma sojojin najeriya to abin tambaya a nan dai kamar yadda muka bayyana al'umma suna da tambayoyi daban-daban a kan waɗannan wannan lamari musamman kan cewa me yasa me wannan sanarwa na kotu din yake nufi a halin yanzu sannan kuma me yasa sai a yanzu ne kotun nata motsa wurin ganin ta aikata wannan ganin cewa boko haram din dai sama da shekaru takwas ana fama da abu daya amma sai yanzu duk dai wannan dai a makon da ya gabata din mun tattauna su tare da bakon namu to halin yanzu ma muna tare da shi bakon namu barisa bello ibrahim jahu wani masanin harkokin shari'a a najeriya kana ko malami na bangaren shari'a a a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a congo campus. Ato Barisa barka da zuwa filin kuma muna ƙara godiya dangane da lokacin da kake bamu. kamar da ka sani barisa ita da wannan kungiya ta boko haram kungiya ce ta yan ta'adda da suke zaune a daji a wasu guraren da wato ba ma wanda san inda da suke to wani irin shari'a za a yi musu wa irin wannan yanayi ko da ce an same su da irin wannan laifi da su wannan wannan kotu take zargi din sana bangare guda kuma idan har ita kotun tana ta zargi sojojin Najeriya da su mara tabka wannan wato laifukan yaki din sannan kuma ita gwamnatin Najeriya da take amincewa da wannan bincike da irin sakamakon binciken ko kuma ta zai ba su haɗin kai yaya kenan lamarin zai kasance mafi yawan mutanen da ake tuhuma su da laifuka mafi yawa in ka ga cewa mutane ne waɗanda suka bijire ma doka kuma a bisa bisa fikira ta ɗan adam ko kuma matsayin shi da yadda yake duk wanda ya ya bijire ma doka daidai ku ne ake samu a cikin ɗari da ƙyar a samu uku waɗanda za su ce oke to gashi mun kawo kanmu mu mana hukunci ai mugu haram da ƙyar ne su kawo kansu hawa biyu ne ko dai mutum ya ci gaba da aikin ta'addancinsa da yake wanda yake gani a matsayin aikin addini a in ya ci gaba kuma kaga zai kasance cikin daji ne ba zai bayyana ba sai dai a kama shi ta hanyar gudanar da yaki ko amfani da ƙarfi. idan kuma hakan ya gudana to kaga sai dai in an kama shi ƙarfi da yaji zancen ma a sanar da shi babu inda za ka same shi inda duk za ka sanar da shi inda ba kiran waya ne ko kai ko jefa masa takarda to ina tabbatar maka cewa babu wata hanya da za ka bi ka ce ka sanar da shi ido da ido ta ɗaya gefen kuma kamar yadda na faɗa a lokacin da kake da nake ansa tambayar da ta wuce na gaya maka cewa su eh, sojoji suna daga cikin wani bangare na hukuma wadda da su ake amfani wajen kama wanda ake tuhuma musamman ta gefen yaƙi domin a ta zuwa ga kotu to sai gashi su da kansu suna cikin waɗanda ake tuhuma. shi ne nake gaya maka in ka lura da kes ɗin albashir na sudan za a ga cewa a matsayinsu na hukuma ko kuma waɗanda suke ɓangaren hukuma ba su cika kai kansu su ce ga nan mun yarda da umarnin da aka yi cewa mu zo gaban kotu ba yawanci sai dai idan shugabanninsu ma'ana shugaban ƙasa ya yarda cewa a kai ka sai a kira ka ka zo fadar shugaban kasa kuka je waje a nan a maka karfa karfa nan ma ba bisa ikon ka ba son ka ba domin bisa so ba wanda yake so a je a tsare shi a rike shi a hana shi fita ko a hana shi tsayawa da tsawon shekaru to a nan wajen hukumar soja a yadda take ba wai doka ne ta hana ta ba a bisa su matsayin su na mutane ba za su taba mika kansu su ce ga munan yan sandan kasa da kasa ku su tsaye mu ku kai mu kotu ba ba za su yi ba to a nan wajen idan ba su yin ba wannan waranti ko kuma bukatuwar cewa a kai su yana nan yana aiki daga nan har illa masha Allahu to kenan idan ka ga eh, soja ya yi ritaya ya bar aiki to ya fito ya bayyana kansa a matsayin wanda za a iya kama shi a tafi da shi wancan waje to barisa an jima ana zargin ita kanta wannan kotu din da nuna wariya akan gudanar da wurin ayyukanta ganin cewa lamuran ta fi damuwa da kan lamuran suka shafi afirka kawai da kuma shugabannin afirka alhali kuwa akwai shugabannin kasashe daban-daban na turai da na amurka da sauransu waɗanda su suke tabka irin waɗannan laifukan yaƙi kuma su kansu an tabbatar da haka din amma kotun ba wani motsi da take yi wurin neman waɗannan mutane sai dai kawai abubuwan da shafi afirka. wato zargin nuna wariya zargi ne wanda a shari'a ake neman hujja wadda za a ce ka kai ta gaban wanda zai iya sauraro kuma iya yanke hukunci a kai wannan hujja zai yiwu ana iya ganin uh, gwamnatin shugaba bush da ta gabata da gwamnatocin su tony blair da su gwamnatin da uh, benjamin netanyahu da kuma wasu kasashe haka da aka gani cewa suna farma wasu kasashe karfi da yaji ana ganin cewa abubuwan da suka yi laifuffuka ne waɗanda ya kamata a ce in an kai su kotun duniya a ce an yi shari'a a kansu an kuma tabbatar da laifi to abin tambaya a anan shine wane ne ya kai ƙara in akwai waɗanda suka kai ƙara kuma wannan ƙara ba a bi ta ba ko kuma ba a ɗauki sammacin an miƙawa ko kuma a tallata sammaci cewa an kawo ƙaran wane da wane da wane in aka yi haka aka ga kuma cewa kotu ba ta yi komai ba to ya tabbata cewa kotu tana sakaci wajen gudanar da shari'a akan waɗanda ake tuhuma waɗanda shugabanni ne na manyan ƙasashen duniya to abin tambaya kuma shine shin dama can waɗannan ƙasashe sun yadda sun rattaba hannu a matsayin mambobin wannan kotu kuma suka miƙa wuya cewa lallai sun yadda wannan kotu ta musu shari'a an san wannan tambaya shine zai fitar maka da ansan cewa ko akwai bambanci ko babu abin nake nufi shine idan eh haka ne waɗannan ƙasashe sun rataba hannunsu a matsayin mambobin wannan kotu to shi shikenan bisa yadda ake gani a zahiri lallai ya wajaba kan duk wanda yake da koke akan waɗannan mutane ya kai karansu wannan kotu idan bai kai ba to ba ko zai zargin cewa ana da bambanci ba idan kuma an kai to lalle ya tabbata kuma ba a yi ba ba a bi ka'idar shari'a an yi musu shari'a ba to ya tabbata cewa lallai lallai akwai gwadanin bambanci domin mafi yawan waɗanda ake kawowa a gaban wannan kotu shugabannin ƙasashen afirka ne domin in ka lura da yakin da aka yi na 1990 wanda aka shiga iraki aka ta musu mamambai da kuma waɗanda aka shigo 2001 wanda jajuji ya je kai bamambai a iraki wannan just misali ne aka yi aka gama aka ce dai an kai yakin nan ne domin a tabbatar cewa an tarwatsa makaman guba wanda ake cewa wai saddam hussein na da shi a ƙarshe su da kansu suka zo suka ce da gaske dai mun fahimci cewa saddam hussein baya da makaman guba sannan gashi an rusa gidaje an rusa mutane an kashe mutane an lalata su akan wannan yaƙi wanda hakan ya nuna cewa babu dalilin ma yin yakin gaba daya bare kuma wata dalili za ta bayyana wanda ta sa za a iya yarda a ce yes wannan kashe-kashe da aka yi an yi daidai ma'ana to tun da ba a yi daidai ba kuwa sun zama cewa abubuwa ne wanda za a iya kafa ga zargi da tuhuma na shari'a a kuma kai waɗannan shugabanni gaban kotu musamman ita wannan kotu na duniya idan ƙasashen sun sa hannu in ko ƙasashen su ba su sa hannu ba to ba a da wani kotu wadda za a iya kai su ba wai don cewa babu hujja a kansu ba ko kuma babu ba su aikata wani laifi da ake gani ba a'a bisa cewa babu wata kotu na ƙasar kasa wadda take da ikon yin shari'u din akan dukkan ƙasashe har sai ƙasashe sun yarda da kansu sun rataba hannu sun shiga cikin yarjejeniyar kasancewa mambobin wannan kotu. Barisa Bello Ibrahim Jahun wani masanin harkokin shari'a a najeriya kana kuma malami a jami'ar ahmadu bello da ke zaria a shirar tattaunawar mu kan wannan batu da masu saurari da kuma kawo karshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu mu barkan kuda haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da suka shafi rayuwa ta da kullum. Al'adu, siyasa, tattalin arziki, tsaro, kai har ma da sada zumunci. Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin. Ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala murya muryar murya musulunci ta iran yana muku fatan alheri da sakon yi murna ga dukkan al'ummar musulmi na wayewar garin lafiya rashin wannan kakabe kakaben kuma da tsohuwar gwamnatin amurka take yi tana yi ne na borin kunya na faduwar ta ko kuma da yaya abun yake tana son ta bar ma sabuwar gwamnati ayyuka ne na daban-daban ko kuma da yaya abun yake ne a huta lafiya bisala sunana usman salisu mani suya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio iran mai albarka ta fatan ne kuna cikin koshin lafiya kuna tare mai sauraron ku hamza yaro daga nan birnin agadez a jamhuriyar nijar to gaskiya ni da tsokaci da zani a kan shugabannin najeriya ne ya kamata gaskiya mutanen ga masu aikata wannan mummunan laifi daga yau a ce an sacewa an so ba a ce an sare an tarewa an sa halibai su an musulmi ne wai amma kuma a a dauki mataki akan mutanen gada an kama su sai ka biyu an ce an sake su wanga abin da shine ke kara haddasa wa ga abubuwa yanzu inda aka kama ana musu wani mummunan hukunci wanda ya kamata a yi to da shi ke nawa ga abubuwan da rarraga za su assalamu alaikum biyu hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na ku ne dai ne da kullum miji muhammadu wanda aka sani da suna miji soja ne a daidaita sahu a nan zandar nijar to ina so in kira ga ga shi shugaban fartin pnds tarayya wato ainihin bazum muhammad to da dai muna ji a gari ko in ce mutane suna cewa an ce an ce an ce ba dan kasa bane to yanzu dai abu har ya kai an fara faɗi a cikin gidan radio ana magana akan haka din har ya kai ga abokan takarar shi ko in ce abokan adawar shi su ma suna zo su samu cikakken labari akan takarrun da ake cewa na dan kasa ne ko ba dan kasa bane to shi dai ko dan kasa ne ko ba dan kasa bane ko an hana shi takara ko ba hana shi ba kenan ya kamata su wanda shari'a take hannun su ko kuma shi da kai shi ma ya fito ya gaya wa wa duniya ko ga kasa cewa ce da gashi tabbas shi cikakken dan kasa ne to an bar mutane cikin rudani kowa yanzu yana jita-jita ne an ce an ce yanzu saboda hal yanzu babu garantin magana cewa haka ne ko ba haka bane na gode biyu ya hausa na ku ne da kullum miji muhammadu wanda aka yi sani da suna miji soja mai adi da ta sahu a nan da magaram niger a tashi lahira kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to zan yi kira ne ga 'yan siyasar niger akan cewa siyasan nan ha kowa sa shi ce yake jarabawa kenan masu cece ku ce akan takarar wane ne kowa ya sani doka doka ba ta ba ta goyon bayan kowa doka ta sha ta ka'idodi wanda idan mutum ya cika su ya yi takara idan mutum ya shekarun shi sun kai kaza ya kada ƙuri'a da dai sauransu to ga amfanin wani cece ku ce ba da za a yi ta yi kan wannan ya cika ka'idodi ko ko bai cika ba a karanta doka kawai doka kuma ta bugi ta bugi kowa da kowa wanda ya cika ka'idodi daidai da doka ya takara wanda bai cika ka'idodi ba kuma shi kenan a karanta mutum doka kawai mutum ya san cewa doka ce doka ce ta ba shi dama ko ko doka ce ta hana mishi dama wannan da ne a takaice kiran da zani ga 'yan siyasar nijar suna na Mamman Buniya a washe daga Tawa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na da Musulunci Yohan Tehran kamar kullum kuna tare da Tahir M. jan bulo jihar Kano tarayyar Najeriya hakika na shiga wannan shiri ne domin ne kada Allah wadda wannan ta'addanci da ake na sace mutane da kashe-kashen Boko Haram da wannan abu to wallahi sanin annual kiyamar riga mun gan so suke cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rasa yadda zai yi ce shi ya mukamansa mukaminsa abinda suke so shugaban kasa ya yi kan Allah da kuma Allah zai kama kashin yan ta'addan yan siyasa kasar mu Najeriya ku ne yan ta'adda Allah ya saka mana Allah ya isan mana duk mun gane ku ba kishin talakasin kishin kanku assalamu alaikum murya hausa tseren muna fatan alheri kuna tare da musbahu abu da magaram zan yi tsokaci ne biskan zaben da aka gudanar na kananan hukumomi a ƙasar nijar alhamdulahi an yi zaɓe kusa in ce kacokan mara kare wannan zaɓe ba tare da an samu na mummunan labari ba alhamdulahi sai ma allah godiya sai dai kash dangance da tsare-tsare da wasu abubuwa dai an samu kurakurai kuma an yi aiki da kuɗi da abubuwan an haramta shi a wurin zaɓe amma kashi yau wallahi a nan ƙasar nijar zaɓe ya lalace kwata-kwata. salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muryoyin masu sauraro suna usaini labran daga nan ɗan katsari gundu wa jihar dogon dutse a tsakiyar nijar cikin doso ina muku fata alheri kuma ina ma yan uwana yan nijar barka da murnan gama zaben kwansanyoyi municipal da regional murna an yi lahiya an kare lahiya inda labari yake zo mana duk faɗin jiha ta ta doso ko kyashi ba a kashe ba babu inda an kai zagi ko faɗa ko wani abu siyasa ba gaba ba in ka iya wani abu siyasa ka je ka bi gida gida gari gari ƙauye ƙauye ka tallata kanka ka tallata ka insha Allah rabbi abun ya burge mu sosai kasancewar yadda muka ga aka gudanar da yakin neman zaɓe har aka zo wajen jefa ƙuri'a sai mu ce alhamdulillah gaba dai gaba dai karamar hukuma ta ta ɗan katsari gaba dai gaba dai departement ta ta dogon dutse gaba dai gaba dai jiha ta ta doso kuma gaba dai gaba dai nisha Allah shi ba mai rabo sa'a Allah shi gwada mana an yi na shugaban kasa da dan majalisa lami lafiya kamar yadda aka saba a Nijar to da ra'ayin wannan malamin ne daga jamhuriyar Nijar zan ja birki a shirin na yau ni Hassan barka da na kasance da ku nake mana fatan alheri a kasance lafiya Kisoshin rayuwa. Bismillah ar-Rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka haɗa da littafin Dastani Rastan na Atul ashahin Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. masu sauraro kisar mu ta yau ita ce auren fatimatu zahra diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam auren fatima salamullah alaiha da aliyu alaihi salam dan abu talib alaihi salam yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da suka auku a shekara ta biyu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina an yi auren ne a ranar ƙarshe na watan zulƙida ko kuma rana ta farko na watan zulhajji kamar yadda dai malaman tarihi suka bayyana wato shekara ta biyu bayan hijira kenan watanni kimani biyu bayan yakin badar kafin auren da ya abubuwa da dama sun faru daga cikinsu dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun zo neman aurenta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki akwai khalifa na farko da kuma khalifa na biyu amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce masu al'amarinta al'amarin aurenta yana hannun Allah kuma yana jiran sa wannan yana nuna cewa aurenta wani babban al'amari ne a addinin musulunci don matsayinta a wajen Allah ta'ala da kuma manufar Allah ta'ala ta sanya 'ya'yanta limamai masu tsarki kuma wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansa wanda haka kafin aliyu ya gabatar da kansa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana neman auren diyarsa zahra sallallahu alaiha Allah ya shaida wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kan cewa ya aurar da Fatima ga Ali alaihi salam. Sai dai kamar yadda muka sani shari'a tana buƙatar a nemi izinin mace kamin a aurar da ita ga mijinta da ta yadda da shi. Iyaye a nan sai dai su kwadaitar da ita ga wani wanda suka ga ya dace da aurenta. Don haka a lokacin da Aliyu alaihi salam dan Abi Talib alaihi salam ya gabatar da buƙatarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya shiga wajen Fatima sallallahu alaiha inda ya yi mata bayanin matsayin Aliyu na Abi Talib alaihi a wajen Allah da kuma cewa shi mai tsoron Allah ne da sauransu. Sannan ya tambaye ta ra'ayinta sai ta kuya kanta ta yi shiru. A nan sai ya fahimci cewa shirunta yadda ta ce, sai ya ce Allahu Akbar wato Allah mai girma da yaddar Fatima salamullahi alaiha a nan ne ya buƙaci aliyu salam da ya kawo sulkinsa ya sayar da shi a matsayin wato sadakinta an sai da sulken dinari kimani 500 kuma daga ciki aka yi mata kayan ɗaki wanda suka hada da gado da matasan kai labulai da kayakin girki da kayakin kanshi da sauransu a ranar da za ta koma ɗakin mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taimaka wajen hada abincin waliman auren sannan ya kira su ya yi musu addu'a ya roƙi Allah ya yi albarka a cikin zuriyarsu wasu malaman tarihi sun bayyana cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu yawa sun ci abincin walimar har ya rage duk da cewa a ganin ido bai fi abincin mutane yan kaɗan ba wani abu mai muhimmanci a auren zahra salamullah alaiha da ali alaihi salam shine cewa da su da 'ya'yansu na farko da kuma na biyu wato alhassan da kuma alhussein alaihi salam suna cikin wa'anda Allah ta'ala ya tsarkaka a cikin ayatul tadhir suna cikin ashabul kisa suna daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'anda Allah ta'ala ya wajabta son su a cikin alqur'ani mai girma suna daga cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito da su zuwa mubahala da nasaran najran wa'anda suka yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan annabi Isa alaihi salam suna daga cikin wa'anda suratul insan ko kuma suratul dahar ta sauka dangane da su suna cikin suna cikin al'amura da dama matsayinsu a wajen allah ba sa irguwa da ƙarshe dai su ne wasiyan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ya bar wa al'ummarsa a bayansa ya ce mata idan ta yi riko da su ba za su bace ba don haka zahara salamullah alaiha ita ce mahaifiyar wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har duniya ta nade malaman tarihi sun bayyana cewa a duk lokacin da zahara ta yi kukan wata damuwa ta duniya sai mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tunatar da ita irin nimomin da Allah ya yi mata wani lokaci ta je wajenta tana bayyana irin wasu damuwar da take da su sai ya ce mata ya Fatima shin ki amince da cewa Allah ya yi dubi a cikin halittunsa ya zaɓi babanki ya sanya shi annabi ba sannan ya yi dubi na biyu ya zaɓi wani ya sanya shi mijinki bari mu rufe shirinmu na yau da wata magana daga allama alusi wani daga cikin manya-manyan malaman ahlus sunna yadda yake faɗa dangane da matsayin zahra salamullah alaiha inda yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya san cewa Zahra salamullah alaiha za ta yi tsawon rayuwa a bayansa da ya ce wa al'ummarsa su ɗauki dukkanin su daga wajenta masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi amsoshin tarbiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda ke amsa muku tambayoyin ku na tarbiyya a nan zauren amsoshin tarbiyya na radio VOH Hausa. Ni tayar amin ne zan kasance tare da ku da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Allah masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da muhimmancin hanyoyin tarbiyyar yara a cikin ansan tambayar mai sauraron mu malama aminatu aminu tsangere daga ajiyar tare da najeriya sai lokaci ya yi mana halinsa da yardan allah za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirmu da ya gabata a cikin ansa tambayar aminatu amina tsangere yana daga cikin hanyar zaɓar matan aure a tafarkin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa samun mace mai tarbiyya tabbas samun daidaito na matsayi a fuskan tarbiyya tsakanin miji da mata yana daga cikin hanyoyin ƙarfafa fahimtar juna a tsakanin su tare da samun tsarin rayuwar iyalai mai inganci kuma hakan yana daga cikin tubalin samar da ingantacciyar hanyar tarbiyyar yara kamar yadda rashin samun fahimtar juna tsakanin miji da mata zai haifar da saɓani da husuma a rayuwarsu ta zamantakewa lamarin da zai dushe hasken tarbiyyar yaransu tare da gurɓata tunanin yaran. Hakika a ƙarƙashin koyarwar musulunci ana lura da daidaiton matsayi a fuskar tarbiyya tsakanin miji da mace da fahimtar juna a tsakaninsu gami da sauran bangarorin rayuwa da suka hada da kyakkyawar ɗabi'u kamun kai da tarbiyyar mace hussein bashar alwasi ɗaya ne daga cikin sabon imam ali bin musa arida alaihissalam yana cewa ya ce masa wani daga cikin makusanta na yana neman auren diyata amma yana da mummunan ɗabi'u sai imam rida alaihissalam ya ce masa idan har yana da mummunan ɗabi'u to kada ka auren masa da diyarka wannan ya nuna cewa a fili halaye masu kyau su ne abin lura wajen zaɓen wanda za a aura namiji ko mace a addinin musulunci ana cewa kufu'i shine mumini ya auri mumina sauran abubuwan lura a wajen aure su biyo baya idan mutum zai sami mumina ko mace za ta sami mumini to sun hau kan mataki na farko kenan kuma na asasi daga nan ne wadata da kyawun halitta da dangi da sauransu su biyo baya a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani sahabi da ake kira Juwaibar wanda bakar fata ne gajere wanda ya fito daga yankin Yamama na kasar Hijaz a lokacin ya zo Madina ya musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma tunda bako ne bai da kowa bai da kuma masauki a garin Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya yi masa izini ya rika kwana a masallaci wani lokaci manzon Allah ya ce masa ba zai yi aure ba ne sai ya ce ya manzon Allah wa zai aure ni gani ba kyawun halitta ba ba kuma kuɗi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ai addinin musulunci ya kauda dukkanin abubuwan da kake magana a kansu yanzu ka je gidan ziyad dan lubait ka ce masa na ce ya auren maka diyarsa zulfa da farko dai ya kamata mu san waye shi ziyad dan lubaid da farko ziyad dan lubaid balarabe madina ne don tsananin kyawun halittar da allah ya yi wa danginsu ba sa aurar da 'ya'yansu wajen dangi don haka a lokacin da zuwebar ya je gidansa ya faɗa masa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da farko ya ki amincewa don yana ganin cikin laraba Madina ma ba wanda yake da matsayin auren 'ya'yansu sai cikin dangi amma daga baya ita matar wacce yake magana a kanta wato zulfa ta farkar da shi kan cewa ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ne ya aike shi sannan ya aiwatar da umarninsa da ya tabbatar da haka sai kawai ya aurar masa da zulfa Wace kamar yadda malaman tarihi suka bayyana ta fi dukkanin mata matasa kyawun halitta a lokacin a madina don haka wannan ya nuna mana cewa addini ko imani shine a gaba a wannan bangaren sannan komai ya biyo baya masu sauraro saboda gurin lokaci anan zamu dakata sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wa thank masu saurare barkanku da haka, kuma barkanmu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 zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shafin un news ya habarto cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tofin allatsi ne kan harin wuce gona da iri da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wata makarantar sakandare da ke jihar katsina a tarayyar najeriya inda suka sace ɗaruruwan ɗalibai a bayanin da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar ya yi kira ga maharan kan su hanzarta sako ɗaliban ba tare da gindaya wani sharaɗi ba domin su koma gida gidajen iyayensu da iyalansu cikin aminci kamar yadda bayanin na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewar kaddamar da hari kan makarantu da sauran cibiyoyin ilimi yana matsayin taki haƙƙin ɗan adam mafi muni hakanan antonio guterres babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga mahukuntan najeriya kan hanzarta kamo 'yan bindigan tare da gurfanar da su a gaban kotu don fuskantar hukunci kan abin da suka aikata yana mai jaddada cewar majalisar ɗinkin duniya tana goyon bayan gwamnatin najeriya da al'ummar ƙasar a duk wani matakin yaƙi da ta'addanci da wuce gona da iri gami da tada tarzoma a duk wani yankin ƙasar Shafin watsa labaran Aljazira ya bayyana cewa ƙungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin sace ɗaliban makarantar da aka yi a jihar Katsina da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya a wani saƙon sauti da aka fitar yana fayyace cewar kungiyar Boko Haram ce ta ƙaddamar da harin sace ɗaliban a jihar Katsina sautin da wani mutum ya bayyana kansa a matsayin shugaban ƙungiyar Boko Haram a ranar talatar da ta gabata yana cewa ni ne Abubakar Shekau ni da 'yan uwana mu ke da alhakin cikin kaddamar da hari kan makarantar sakandaren maza ta GSSS da ke karamar hukumar kankara a jihar Katsina a shiyar arewa maso yammacin kasar Najeriya a ranar Litinin da ta gabata ce gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya bayyana cewa waɗanda suka sace ɗaliban sun tuntuɓi gwamnati kuma ana ci gaba da tattaunawa da su domin ganin ɗaliban sun dawo ga iyalansu cikin aminci duk da cewa bai bayyana hakikanin 'yan bindigan ba kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter a cikin daren ranar juma'a ce gungun 'yan bindigan kungiyar ta boko haram suka kai farmaki kan makarantar sakandare mai dauke da ɗalibai tara. a karamar hukumar kankara inda suka firgita ɗaliban da muggan manyan makamai kamar yadda kakakin rundunar sojin najeriya general john enenche ya bayyana wa manema labarai a ranar litinin da ta gabata cewa maharan da manyan makamai sun firgita ɗaliban tare da yin awon gaba da wasu da yawansu ya kai 333 gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari ya bayyana cewa a halin yanzu dai suna da tabbacin ɗalibai 333 ne suka ɓace amma babu takamaiman adadin da 'yan bindigan suka sace saboda wasu ɗaliban sun arce a lokacin da aka kai musu farmaki kuma har yanzu babu labarin su kamar yadda shafin aljazira ya nakalto daga bbc ya bayyana cewa kakakin shugaban ƙasar najeriya garba shehu ya yi da'awar cewa mafi yawan ɗaliban sun tsere don haka ɗaliban da 'yan bindigan bindigar suka sace ba su shige goma ba a gefe guda kuma wani ɗalibi da yake matsayin shaidan ganin ido wato ganau ba yau ba kuma ɗaya daga cikin ɗaliban da aka sace amma ya yi nasarar kubuta daga hannun 'yan bindigan ɗan shekaru goma sha bakwai a duniya yana bayyana cewa su fiye da ɗari biyar ne 'yan bindigan suka sace daga makarantar sakandare ta gwamnan science secondary school kankara da ke jihar katsina a shiyar arewa maso yammacin najeriya a cikin daren ranar juma'a inda 'yan bindigan suka kora su tamkar garken awaki suna bugun ɗaliban da suke nawa kuma sun shafe tsawon dare suna tafiya a daji wani lokaci suna tafiya a kan kaya mintuna talatin kafin wayewar garin ranar asabar aka ba su damar yin bacci ɗalibin ya kara da cewa yayin da 'yan bindiga suka ba su damar hutawa ya samu wata bishiya ya zauna a ƙarƙashinta inda ya ɓoye a bayanta tare da naɗa kafafunsa don haka a lokacin da 'yan bindigar suka umarci ɗaliban ɗaliban don su tashi domin ci gabar tafiya Wasu su ankara cewa yana bayan bishiyar ba bayan sun yi nisa babu alamar su sai ya fara rarrafe yana dube-dube har ya kai ga wani ƙauye da ke kusa kuma da yardan Allah ya samu nasarar tserewa daga hannun 'yan bindigan har ila yau wasu daga cikin ɗaliban da suka samu nasarar tsira daga farmakin 'yan bindigar kungiyar boko haram sun bayyana cewar 'yan bindigar sun shigo cikin makarantar ce da misalin karfe tara da rabi na dare a ranar juma'a inda suka fara harbe-harbe don haka ɗalibai suka ɗauki matakin tserewa ta hanyar haura shingen da ke kewaye da makarantar ɗaliban sun ƙara da cewa wasu 'yan bindigar ɗauke da fitilu a hannu sun bi ɗaliban da suka tsere suna yaudarar su da cewa ku dawo domin su jami'an tsaro ne ba za su cutar da su ba ɗaliban da suka yaudaru suka dawo sun shiga hannun 'yan bindigan tare da fahimtar cewa lalle 'yan bindiga ne ba jami'an tsaro ba inda bayan tattara kan ɗaliban suka tilasta musu shiga daji ɗaya daga cikin shaidun ganin ido ya bayyana cewa kimanin ɗalibai biyar da ashirin aka yi awon gaba da su kafin ya samu nasarar tserewa daga gangin 'yan bindigar a farko gwamnatin jihar katsina ta ɗaura alhakin harin kan gungun mutanen da suke sace mutane ne domin don neman kuɗin fansa sakamakon yadda suke da yawa a yankin inda daga baya ƙungiyar boko haram mai ɗauke da makamai a ƙasar musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar ta ɗauki alhakin sace ɗaliban gwamnatin najeriya ta yi da'awar cewa tun a ranar asabar rundunar haɗin gwiwar ƙasar sojojin ƙasa da na sama gami da 'yan sanda suka fara gudanar da aikin ganin cewa sun ceto ɗaliban inda a ranar litinin rundunar ta ce ta gano maɓoyar 'yan bindigar don haka tana ci gaba da gudanar da wani aiki na soji domin kubatar da yaran a ranar lahadin da ta gabata iyaye da dangin ɗaliban da aka sace sun gudanar da taro a makarantar sakandare ta kankara inda suka gabatar da roƙo ga mahukuntan najeriya kan ceto musu 'ya'yansu cikin aminci wasu majiyoyi suna bayyana cewa 'yan bindigar da suka kai farmaki kan makarantar sakandare na garin na kankara sun haura ɗari akan babura don haka suka samu nasarar killace ɗalibai da yawa duk da cewa wasu sun samu nasarar tserewa ta hanyar shiga daji majiyar gidan talabijin na aljazira da ke najeriya ta bayyana cewar hakikanin abin da ke faruwa shine ikirarin kungiyar boko haram kan sace ɗaliban makarantar sakandaren ya zo ne bayan kwanaki da yin awon gaba da yaran lamarin da ya sanya wasu ke ganin lalle masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ne suka afka wa ɗaliban a makarantar su tare da sace su sannan daga baya suka kulla wata mu'amala tsakaninsu da kungiyar boko haram kan sayar musu da ɗaliban don haka daga baya kungiyar ta boko haram take awar cewa mayakanta ne suka sace yaran a makarantar su masu fashin baki kan abin da ke faruwa a yankin arewacin najeriya suna ganin haka mai yiwuwa ne musamman ganin yadda a watannin baya kungiyar boko haram ta nemi kulla kawance da kungiyoyi masu dauke da makamai da suke cin karansu babu baka a shiyar arewa maso yammacin kasar ta najeriya kuma kungiyar ta boko haram Ram ta mika wa 'yan bindigan wannan gayyata ce a cikin wani faifai na bidiyo da kungiyar ta fitar a wancan lokaci kamar yadda wata mahanga ke ganin cewa akwai tsoron 'yan kungiyar Boko Haram sun kwashi ɗaliban makarantar sakandaren ne ko fansansu daga hannun 'yan bindiga da nufin tarbiyyantar da su akan mummunar su ta ta'addanci wato ba su da nufin karɓan kuɗin fansa domin sakin yaran wani babban al'amari da ya ƙara wurga iyayen yara ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta gwamnati a karamar hukumar kankara da ke jihar katsina da aka sace a ranar juma'a cikin dare cikin halin tsoro da fargaba shine sanarwar da ya fito daga gwamnan jihar ta katsina alhaji aminu bello masari cewa yaran makarantar da aka sace suna cikin wani daji da ke jihar zamfara tabbas al'umma za ta yi mamakin ganin duk da nisan da ke tsakanin jihohin biyu kuma jami'an tsaron najeriya sun ce suna bibiyar 'yan bindigar tare da gudanar da dabarun yaƙi kansu hakan zai bijiro da alamar tambayar cewa ta wace hanya 'yan bindigar suka bi wajen nisanta yaran da jihar su ina jami'an tsaron da suke bibiyan 'yan ta'addan shin babu wata dabara ce a fagen tsaro da za ta taka burki ga tawagar 'yan bindigar masu ɗauke da yara fiye da ɗari biyar a irin wannan doguwar tafiya duk waɗannan amsoshin tambayoyi watakila za su biyo bayani a nan gaba bayan kawo ƙarshen wannan masifa ta sace ɗaliban makarantar sakandare hatsari tare da komawa gidajen iyayensu idan kuma 'yan bindigan ba su ɗauki matakin sayar da su tamkar bayi ba kamar yadda suka yi a lokacin da suka sace 'yan matan makarantar garin Chibok da ke jihar Borno ko gudanar da musayar fursunoni da su da mahukuntan Najeriya al'amuran da suke ƙara jefa al'ummar ƙasa cikin kokonto da jin rashin tabbas kan matakan tsaro a ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne za mu jalin sa sai a shiri na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. to da wannan ne muka kawo karshen shirin namu baki daya na wannan lokaci to amma kafin ban kwana da ku sai Hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara Ƙungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da a cikinsa ta nuna wasu gaman ɗalibai da ta ce na makarantar sakandaren kwana ta maza ce ta kankarar ta sace a jihar katsina ya kusan mako guda a cikin hoton bidiyon da aka saka na mintuna shida da dakikoki talatin a nuno wani ɗalibi fuskarsa cike da kura yana cewa yana daga cikin ɗalibai ɗari biyar da mayakan abubakar shekau suka sace a ranar juma'a da ta gabata a makarantar kankara an kuma nuno sauran ɗaliban a bayansa su ma fuskokinsu cike da ƙura da alamu kuma suna cikin mawuyacin hali baya ga hakan aka watsa wani saƙon sauti na wani mutum da aka bayyana da abubakar shekau yana mai cewa ga mutane na wannan kuma yaran ku ne ɗaliban sun ƙara da cewa an kashe wasu daga cikinsu inda suka roƙi gwamnati ta biya buƙatun ƙungiyar domin ta sake su to da wannan zamu karkare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe juma'a da safe a sangon shirin mana safiya za a ji mu dauke da wani shirin da yardar Allah to amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa musamman Hassan Barka wanda ya fassara ya karanto labaran duniya ni dan jagoranci ragamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya thank